radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Daga nan Tehran Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa yammaci zango na uku kuma na a wannan ranar ta Lahadi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro raka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na kisoshin rayuwa. baya ga hakan mana dauke da shirin nan na amsoshin akida wanda zai kasance cikamakin jirin shirin namu wannan yammacin waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kama ku, amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi biyu ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da birga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 153 da suka gabata ranar irin ta yau wato biyu ga watan oktoban shekara ta 1869 aka haifi mahatima gandhi shugaban maso gurmayar kwatar 'yancin mutanen india daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka gandhi ya kammala karatunsa na jami'a a kasar ingila a shekara ta 1891 bayan ya dawo gida ya fara aikin lauya a birnin mumbai na india sai kuma shekara ta 1893 ya je kasar afirka ta kudu a ne kuma ya gaida turawa suke nuna wariyar launin fata ga kabilu waɗanda suka hada da indiyawa da kuma bakaken fata 'yan asalin ƙasar ya dawo indiya shekara ta 1917 inda tare taimakon wasu abokansa suka fara gwagwarmaya da turawan ingila waɗanda suke yi wa ƙasarsa mulkin mallaka bayan shekaru 33 wato cikin watan agustan shekara ta 1947 ƙasar inda ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila sai kuma a ranar 30 ga watan janairun shekara ta 1948 watanni kaɗan bayan samun 'yancin kai wani mai kishin addinin hindu ya bindige shi har lahira yana ɗan shekaru 79 a duniya gandi ya rubuta da tafai masu tarin yawa da gaske tafan nasa akwai littafin na mai suna jarabawa ta dangane da gaskiya inda ya bayyana rayuwarsa ta kuruciya har zuwa shekara ta 1921 masu saurari ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan oktoban shekara ta 1958 kasar gini conakry da ke yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa in mulkin mallaka turan portugal na dai suka fara zuwa kasar gini conakry a ƙarshen karni na 15 miladiya sai kuma a ƙarshen karni na 19 turawan faransa suka fara kutsawa cikin kasar gini a shekara ta 1849 sun mai da kasar karkashin mulkin mallakarsu wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 inda aka gudanar da zaɓen bugar dama wanda kuma sakamakon ya nuna mutanen kasar suna son 'yancin kai daga nan ahmad seku ture ya zama shugaban yantaccen kasar gini a shekara ta 1958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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barkani da sauran abokan aiki ke yi muku lare marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanin su da dakarun kare juyin juhar musulunci na kasar iran ya aike da sako zuwa ga matasa masu zanga-zanga Ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana cewa yunkurin ukraine na shiga cikin ƙungiyar tsaro ta nato a halin yanzu ba shine ke da muhimmanci ba kasar kuwait ta buƙaci isra'ila ta shiga cikin yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya a duniya ga labaran da ke dake babban kwamandan dakarun kare junju halin musulunci na kasar iran major general hussein salami ya aike da sako ga matasan kasar iran da suke fitowa kan tituna a kasar domin yin zanga-zanga a wani jawabi wanda ya yi janar hussein salami ya bayyana cewa matasan da suke gudanar da zanga-zanga a kan tituna a ƙasar ta iran kwashaka babu suna da bukatar yin nazari a kan manufofin waɗanda suke tunzura su domin yin hakan ya bayyana cewa dukkanin ku 'ya'yanmu ne kuma 'yan ƙasarmu ne ban abin da muke bukata shine ci gaban ƙasarmu da mu da ku baki ɗaya baga kuma salami ya aike da sako ga gwamnatocin kasashen amurka burtaniya da kuma saudiya waɗanda bai cewa suna da hannu kai tsaye a dukkanin abin da yake faruwa na tunzura matasa domin yin zanga-zanga a kasar ta iran janar salami ya ci gaba da jawabinsa da cewa duk wani yunkuri na raunana jamhuriyar musulunci ta iran mataki ne wanda an riga an dauke shi tsawon shekaru da suka gabata amma bai taɓa yin nasara ba kuma a wannan karan ma kamar lokutan bayan ba zai yi nasara ba babban jami'i mai kula da harkokin siyasar wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya da cewa bukatar gwamnatin ukraine na shiga kungiyar tsaro ta nato ba shine babban batu a halin yanzu ba a sa za mu iya fahimtar burin kasar ukraine na shiga cikin kungiyar tsaro ta nato amma wannan ba shine babban batu mafi muhimmanci a halin yanzu ba ya ci gaba da cewa abu mafi muhimmanci a halin yanzu shine kiyaye karfin tsaro na kasar ta ukraine ranar juma'a ta gabata ce dai shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya sanya hannu a kan bukatar ƙasarsa na shiga cikin kungiyar tsaro ta nato cikin gaggawa wanda da yana zuwa ne bayan gudanar da zaben raba gardama wanda aka yi a wasu manyan yankuna na gabashi da kudancin kasar ta ukraine waɗanda suka balle suka koma cikin kasar rasha wanda kuma dama aksarin al'ummomin waɗannan yankuna dai rashawa ne na ukraine waɗanda suka jima suna kokawa akan nuna musu bambanci da kuma musguna musu da mahukuntan ƙasar ta ukraine ke yi To jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Gwamnatin kasar kuwa ta buƙaci kasashen duniya da sauke nauyin da ya rataya a kansu na kawar da makaman nukiliya da muggan makamai a yankin gabas da tsakiya. akan haka ya kamata isra'ila ta shiga a cikin yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya ta duniya shafin yar labarai na tashar al'alam ya ba da rahoton cewa talal alfasam jikadan kasar kuwait a kasar austria kuma wakilin dindindin na wannan kasa a kungiyar kasa da kasa a birnin vienna shine bayan hakan a wajen rufe taron shekara-shekara na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda ya gudana karo na 66 kuma an kammala shi a safiyar yau lahadi bayan shafe kwanaki biyar ana tattaunawa inda taron ya taɓo batun tsaro da kuma batun nukiliya da inganta amfani da makamashin nukiliya ta hanyoyi na ayyukan farar hula kamfanin dillancin labaran kasar kuwait ya ba da rahoton cewa jakadan kasar ya jaddada wajibcin sanya ido a kan cibiyoyin nukiliya na gwamnatin sahiyuniyawan isra'ila da kuma haƙƙin da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa take da shi akan yin hakan a ƙasar burkina faso kuwa wasu fasatattun masu zanga-zanga a ƙasar sun fito sun kai hari akan ofishin jikadancin ƙasar faransa wadda ke birnin wagadugu fadar mulkin ƙasar gidan radiyon ƙasar faransa ya ba da rahoton cewa mutanen sun gudanar da zanga-zangan ne domin nuna goyon bayan su ga sabon shugaban mulkin soja ibrahim traore tare da zargin faransa da baiwa shugaban rikon kwarya laftanar kanar paul harry da miba wanda aka hambarar da mulkinsa an ci gaba da zama rashin tabbas a birnin wagdugu bayan wata sanarwa da rundunar sojan kasar ta fitar inda ta ce bata amince da kwace mulkin sojin da aka yi ba ba dai san inda da miba yake ba amma har yanzu hukumomin faransa sun musanta hannu tare da yin allah wadai da tashe-tashen hankula a kasar a cikin wata sanarwa da faransa ta fitar ta ce tsaron 'yan kasarta shine a gabanta a halin yanzu bayan juyin mulki da sojoji suka yi a kasar ta burkina faso a halin da ake ciki dai fasatattun masu zanga-zangar sun ta nuna kyama ga gwamnatin faransa tare da nuna cewa ba sa son faransa kuma ba sa goyon bayan ta kasance a cikin nahiyar afirka to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudowar haka. Barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan duba kan wasu daga cikin mahimman lamura da suka kana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na ƙasa da kasa da suke da alaƙa da nahiyar. shirin namu yau da Allah zai dubi ne akan cikarar shekaru 62 da Najeriya samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan Ingila. Da fata masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. A ranar wannan Asabar ta gabata, ɗaya ga watan Oktoban shekara ta 2022 ne dai miliyan al'ummar Najeriya suke shagulgudan bikin tunawa da ranar samun 'yancin kai daga turan mulkin mallaka na ingila sai dai bikin a bana yana zuwa ne a wani yani da matsaloli masu alaka da tsaro da kuma tattalin arziki game da siyasa suka dabaibaye najeriya ta bangarori daban-daban a ranar ɗaya ga watan oktoban shekara ta 1960 ne dai birtaniya ta miƙa wa najeriya mulki bayan doguwar gwagwarmaya tun daga shekarun 1950 wato lokacin da kiraye-kirayen bukatar yanci suka fara karfafa a sassa daban-daban na nahiyar afirka matakin samun yancin najeriya dai ya bi bayan haɗewar yankunan arewaci da kudancin ƙasar ne a shekara ta 1914 inda dr namdi azikiwe ya zama shugaban najeriya na farko bisa al'ada kowace shekara a ranar 1 ga watan oktoba tana kasancewa ne a matsayin ranar hutu da kuma babban biki ga al'ummar najeriya inda shugabanni ke gudanar da jawabai na musamman bai ga farati daga bangaren sojojin sama da na ƙasa da kuma na ruwa da kuma na 'yan sanda kuma ana gudanar da irin waɗannan bukukuwa ne bisa ga al'ada a matakai daban-daban kama tun daga mataki na tarayya har zuwa mataki na jihohi inda gwamnoni kan yi wannan biki da kuma gabatar da jawabai ga al'ummomin jihohinsu kamar yadda shuma shugaban ƙasa yakan karbi farati a babban birnin tarayya sannan kuma yakan gabatar da jawabinsa ga al'ummar ƙasa baki ɗaya bikin ranar 'yanci a kowace shekara baya karewa ba tare da tunawa da 'yan mazan jiya waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu wajen kafar najeriya ba ji kuwa har da sa abubakar tafawa balewa firaministan farko na najeriya ɗin da kuma sa amadu bello sardaunan sokoto premium arewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya gabatar da jawabin sa a wannan rana wadda najeriya take cika shekara 62 da samun 'yancin kai sannan kuma wannan shine jawabin shugaba muhammadu buhari na karshe a irin wannan rana ta samun 'yancin kai a matsayinsa na shugaban najeriya ganin cewa zai sauka daga shugabancin kasar a shekara ta 2023 cikin abubuwan da shugaba muhammadu buhari dai ya yi magana a kansu a yayin jawabin nasa har da batun haɓaka tattalin arzikin najeriya inda ya ce tun daga lokacin da aka zaɓe shi ya yi alkawali na haɓaka tattalin arziki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma inganta tsaro shugaba buhari ya bayyana cewa tabbas daɗin daɗawa akan waɗannan alƙawla gwamnatinsa ta sha alwashi da yin tsayuwar daka wajen ganin cewa ta cirewa 'yan najeriya miliyan ɗari. talauci da suke fama da shi a cikin shekaru goma sai dai shugaba buhari ya bayyana cewa da taimakon ubangiji gwamnatin sa ta yi matukar kokari amma duk da haka a cewarsa kwalliya bata kammala biyan kuɗin sabulu ba shugaba buhari ya bayyana cewa ɗaya daga cikin wuraren da sa ta yi matukar kokari shine bangaren yaƙi da cin hanci da rashawa inda ya ce sakamakon inganta bangaren yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma taimakon ƙasashen waje wajen mayar da kudaden haram masu yawa waɗanda aka sace da aka fitar da su daga wajen ƙasar a ta ɓangaren tsaro kuma shugaban ya bayyana cewa an yi ƙoƙari matuƙa wajen rage rikici da ake yi a arewa maso gabacin ƙasar da rikicin 'yan da ƙayar baya a yankin naja delta da kuma rikice-rikicen kabilanci a wasu sassa na najeriya da sauran matsaloli da ake fama da su da suke barazana ga ƙasar hakanan kuma shugaba buhari ya yaba wa gwamnatin sa sakamakon tsare-tsaren da ya ce ta yi amfani da su wurin fita daga matsan tattalin arziki da ta shiga har sau biyu sai kuma batun inganta harkokin noma a cikin jawabin nasa shugaba muhammadu buhari ya tabbatar da cewa gwamnatin sa ta baiwa bangaren noma fifiko ta hanyar fito da ƙanana da kuma matsakaitan shirye-shirye waɗanda suka samar da ayyukan yi ga miliyoyin mutane shugaban ya kawo misalai da irin shirye-shiryen da ya ce an aiwatar wanda ya ce kuma 'yan najeriya sun samu ta goma shi ta bangaren samun wadataccen abinci da kuma jawo hankalinsu kan daukar noma a matsayin sana'a shugaban ya bayyana cewa fitar da kayayyaki da kasar take yi musamman ma amfanin gona da sauran abubuwa na kimiyya da fasaha za su taimaka matuka ga kasuwa ta hada-hadar kuɗi ta najeriya sai kuma batun yajin aiki na kungiyar malaman jami'o'in najeriya din inda shugaban muhammadu buhari a yan jawabin nasa ya bayyana cewa yana matukar bakin ciki sakamakon cikas da ake samu akai-akai a bangaren ilimi na gaba da sakandare a najeriya ya ce ina kira ga kungiyar malaman jami'o'i ta aso da ta koma aiki kuma ina ba su tabbacin cewa zan share musu hawaye da ɗan abin da muke da shi duk da muna da rashin kudade shugaban ya ce gwamnatinsa ta yi kokari matuka wajen magance matsalar wadda aka shafe shekara goma sha ɗaya ana fama da ita shugaba buhari ya kuma tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta yi kokari wurin tattara kuɗi a ciki da wajen najeriya domin tallafawa bangaren ilimi don tabbatar da cewa 'yan kasar sun samu ingantaccen ilimi dangane da batun zaɓe da za a gudanar a shekara ta 2023 a najeriya kuwa akan wannan batu shugaba buhari ya yi alkawalin ƙara inganta harkar zaɓe a ƙasar inda ake fuskantar zaɓen na shekara mai zuwa shugaban ya bayyana cewa duk wani ci gaba wanda aka samu a ƙasar idan ba a zaɓi shugabanni ta ingantacciyar hanya ba duk wani ƙoƙari da aka yi ba zai isa ba shugaban ya kawo misali da zaɓen da aka yi a kwanakin baya a jihohin anambra da ikiti da kuma oshin da wasu mazaɓin tarayya inda ya ce an yi zaben gaskiya da gaskiya game da zaben shekara ta 2023 da yake tafe shugaba buhari ya kira ga 'yan takara da su gudanar da yakin neman su a cikin lumana da kuma kiyayewa daga wasu kalamai na batunci ga juna hakanan kuma shugaba buhari ya bayyana cewa yana sa ran za a samu ƙarin matasa da mata a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa a bangaren kiwon lafiya kuwa shugaba buharin ya bayyana cewa gwamnatinsa ta yi kokari matuƙa wurin inganta bangaren na kiwon lafiya inda ya bayyana cewa musamman ma idan aka yi duba da lokacin annobar corona kasar ta taka rawar gani ta yadda har kasashen duniya ma suka jinjina mata shugaban ya bayyana cewa najeriya tana ɗaya daga cikin kasashe waɗanda suka taka gagarumar rawa wajen yaƙi da cutar corona wanda hakan ya taimaka matuƙa kuma cutar ba ta yi mummunar barna ga al'ummar kasar ba to jama'a masu hawar lokacin da muke da shiyar suke a nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ni abdullahi salihu katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar yadda aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo muryar Iran. Kamar yadda kuke ba da dama ana mika gaishe-gaishe ga sunana kamar haka Sudan Siddi da ke jihar Kwambe ina muku fatan alkhairi ma'aikatan wannan gidan rediyo muryar Hausa daga Iran. ina gaida jagoran tafiya shugaba wato hassan barka da ibrahim dan mutan kamaru da kowa da kowa da yake cikin wannan gidan ina muku fatan alkari da fatan amini cikin koshin lafiya mai gaishe kuna ku sulen sidi daga jihar gombe tarayyar najeriya assalamu alaikum jamhuriyar musulunci iran to da farko sunana kwamare brashi lara gafta karamar hukumar kirika suma to alhamdulillah ni dai zan mai ka sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar haka da farko akwai ali yahaya jafar unguru akwai ilyas yakubu digawa akwai usman malamin makaranta digawa akwai namero umar makera akwai yahaya danno azare akwai lawan bini hambali dan silba, sokoto akwai gwani lawan ali gamadan akwai nasiru aliyu bukuyum akwai bala muhammed dambam akwai malam malam mai zanen hula gwalolo akwai yahaya baba alhaji akwai yahaya baba alhaji ni cewa akwai shauran dukkanin yan gwarmaya da fatan kowa yana cikin koshin lafiya sunana comrade Abdullahi Lara Gabda tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon musulunci ta Iran barka da wuni barka da wannan lokaci muna miƙa godiya a gare ku a yanda kuke ba mu dama a duk ƙarshen mako muke mika saƙon gaisuwa ga yan uwa da aminan arziki yau ma na so ku bani dama gaida yan uwa da abokan arziki a daidai wannan lokaci farko ina gaida kai hasan Barka sannan ina gaishe da abokina Gwani Lawan Ali Gamadan sannan ina gaida Hamza Shu'aibu Aidi Gamadan sannan ina gaida suleiman ahmed gamadan sannan ina gaishe da ayuba kaura da ke nan kashir madawakin tufa sannan ina gaishe da gode mai shayi kashir madawakin tufa sannan ina gaishe da ahmad mai nama da ke garin badime sannan ina gaishe da na'ima musa da ke jihar kebbi da ke garin jega sannan ina gaishe da ali maja bunkure da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da amarya ta zulaihar maman amina da fatan ta yi sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da kafatanin al'ummar musulmi baki daya mai magana usman sani daga kashirma garin dawakin tofa kano daga najeriya tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi radiyon jamhuriyar musulunci ta iran ba ni dama in tura sakon gashe-gashe na zuwa yan waga abokan arziki musamman a irin su ibrahim dan fulanin yayari da musa usman bularafa na gaida mai gida na wala sani ta kai na gaida wala mdali ta kai na gaida usman sani kashirmu na gaida shamsi kashirmu na gaida wato yalo kashirmu na gaida amir mai gidan gulo ta kai na gaida malami na wato aran mana mai kamiya ta kai na gaida wato abokina wato dabta m ta kai ina gaida mtk shagu ta kai ina gaida suleiman abubakar gamadan ina gaida abdulmutallab shat haruna gamadan ina gaida baban nan mai shago gamadan ina gaida wato yusuf lg gamadan kuma ina gaida abokina wato kabiru muhammad gamadan ango kenan ina gaida kadora da gagadan fulanin warji ina gaida ahmad ladan girkawa mai kwamfuta mai yama ina gaida lawali na banki mai fili taraba to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya tumarila kar dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa biyu wacce daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin mana yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girba ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard sun na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara kissar fatahin makka daga cikin sirar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da muke ciki a cikin shirinmu da ya gabata dai mun tsaya inda abu sufyan ya fada hannun abbas dan abdulmuttalib ami manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ce su je wajen manzan allah sallallahu alaihi wa sallam don ya tsaya masa amma kafin haka umar ibn khattab halifa na biyu ya nemi uzurin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam na ya sare wuyansa amma sai manzan allah ya ce masa shin lokaci bai yi ba ya kai abu sufyan da za ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai allah sai ya amsa da cewa lalle kuwa da akwai wani ubangiji ba allah ba da ya wadatar da mu daga halin da muke ciki sai manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa shin lokaci bai yi ba ya kai abu Sufiyan ka shaida cewa ni manzan allah ne sai abu Sufiyan ya ansa da cewa iyaye na fansan ka. wannan kam akwai wani abu a cikin zuciyata sai abbas ya ce masa kai conka ka shaida ko kuma a katse wuyarka sai ya shaida cewa muhammadu manzan allah ne sallallahu alaihi wa sallam sai manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa abbas ya je da shi kusa da wani dutse a mashigar makka inda zai iya ganin sojojin musulmi suna wucewa suna shiga birnin makka sai abbas dan abdulmuttalib ya faɗa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa abu sufyan mutum ne mai son alfahari ka bashi wani matsayi tunda ya miƙa kai ya musulunta sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a ce masa duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira duk wanda ya shiga gidansa ya kulle ya tsira sannan duk wanda ya shiga masallacin haramin shi ma ya tsira daga nan sai abbas ya kai shi inda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya tsaya da suka tsaya sojoji musulmi sun fara wucewa runduna-runduna kabila-kabila abbas yana faɗawa abu sufyan wannan runduna ta kabila kaza ce wannan kuma kaza ce har ya zo kan rundunar aslam wacce ta zo tana wucewa sai ya ce masa wannan rundunar kabilar aslam ce sai rundunar kabilar juhaina ta zo wucewa sai ya ce masa wannan kabilar juhaina ce sai ga wata runduna koriya duk suna sanye da sulke wanda ya rufe dukkanin jikinsu ba abin da kake gani sai idanunsu sai abu sufiyan ya tambaya su waye ne wannan sai abbas ya ce masa wannan shine manzon allah sallallahu alaihi wa sallam cikin muhajirai da kuma ansar sai abu sufiyan ya ce amma mulkin ɗan ɗan uwanka ya girma sai abbas ya ce masa kai tonka wannan ba mulki ba ne annabci ne sai ya ce to na amince daga nan sai abbas ya ce masa ya shiga birnin makka ya shelanta matsayin da manzan allah sallallahu alaihi wa ya bashi a nan ne sai abu sufyan ya shiga makka yana shelantawa ya ku mutanen makka muhammadu ya zo muku da runduna wacce ba za ku iya yakansa ba wanda ya shiga gidana ya tsira wanda ya kulle gidansa ya tsira wanda kuma shi wanda kuma ya shiga harami ya tsira ya kukure shawa ku musulunta ku miƙa wuya yana ciki wannan halin ne sai matarsa hindu ta ji maganarsa ta fito daga gida ta zo ta kama a gemunsa sa tana cewa ya ku 'yan gidan galib ku kashe wannan wawan tsohon sai ya ce mata ki saki gemu na na rantse ko ke ne baki musulunta ba sai an katse wuyanki ki shiga gida sai ta saki gemu gemunsa ta shiga gida ta kulle daga nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da rundunarsa suka shiga makka ta kofofi daban-daban ya ce wa Ali da Abi Talib alaihi salam ya karbi tuta daga Sa'ad ibnu Ubada ya ɗaga ta ya rika cewa yau rana ce ranar jin kai yau ce za a kiyaye mutunci da sauransu bayan da ya sami labarin cewa sa'ad ibn ubada yana cewa yau ce ranar keta hurumi da kuma yaƙi a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya isa kan wani tudu wanda ake kira zitwa inda a nan ake iya hangen dukkanin birnin makka sai ya tuna ranar da ya fice daga makka yana ɓoɓɓoyewa yana mai hijira daga gare shi sai gashi a yau ya shige ta da izza sai ya sunkuyar da kansa don tawali'u da kuma godiya ga allah ta'ala sannan ya wuce har ya isa wata anguwa wacce ake kira alhajun inda kabarin khadija salamullahi alaiha matarsa ta farko yake sai ya sauka ya yi wanka a nan ya sake hawa ya karasa cikin makka ya karasa zuwa masallacin harami yana mai karanta suratul fatahi da kuma wasu addu'o'i masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shirin na amsoshin akida a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ahli baiti at-tayyibin mina tahirin al-ma'sumin jama'a masu warwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke gabatar muku da shi dangane da amsoshi da suka shafi aƙidar musulunci bisa tambayoyin da kuka aiko muku muka bincika muke baku amsa dangane da waɗannan tambayoyi to kamar yadda muka sani ne mun daɗe muna ta bayani dangane da tambayar da wani bawan allah mai sauraro ya yi a kan zancen cewa ƙur'ani 'yan shi'a suna da nasu kuma wannan alƙur'anin wanda yake hannun al'umma wai a inda yake kawo maganar akwai mutane da dama da suke yadawa wai cewa ba shi ne ƙur'anin da 'yan shi'a suke amfani da shi ba ko kuma suka yarda da shi ba suna da wani ƙur'ani daban to mun yi ƙoƙari wajen kawo duk abubuwa ɗin da ainihin ya kamata mu tabbatar da shi akan cewa wannan magana ba gaskiya ba ce da kuma hatta waɗansu abubuwa na tarihi da muka shiga da kuma bijiro da tattara wato kamar ko kuma tadwinin masahib da muka magana a kai ba ma tauhidul kira'at da a lokacin halifa na uku aka yi ba hatta tun farko ma da aka yi magana a kan yakin yamama wanda aka ce bisa wannan dalili akwai yakin yamama da aka yi wanda a wannan lokaci an kawo bayani na cewa masu haddan alkur'ani daga cikin sahabbai da yawa waɗansu sun rasa rayukansu a wannan lokaci sun yi shahada to shi halifa na farko abubakar bin abi hafa yake cewa da zaid bin thabit akan cewa ya je ya tattaro alkur'ani wanda shi ne aka tafi a kansa da dama littattafai na ahalin suna suka kawo shi akan shi ne farkon tattara alkur'ani da aka yi ta alkur'ani to akwai maganganu da yawa daga kowane bangarori daga cikin musulmai wanda dai muka nuna cewa ainihin alkur'ani an tattara shi ne an dawwana shi ne da umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya umarci imam ali alaihi salam akan yayi wannan aiki tun ma manzo din yana da rai kuma har bayan wafatin manzo ali bin abi talib alaihi salam ya kammala wannan aiki da dai sauran bayanai da muke to kuma mun kuma yi tsokaci a kan cewa lokacin da shi khalifa na uku usman bin affan ya zo aka yi tauhidul qira'at cewa wayancan suna karanta qur'ani da wani lahaja wayancan da wata lahaja wayancan da aka je a kufa ne a basra ne a madina ne a ina ne aka ce usman ya tattaro ya ce a zo a yi tauhidul masahif kuma waɗansu suka zo suka nuna cewa ai ba haka ya kamata ba aka zo wajen Ali bin Abi Talibin aka yi magana da shi ali bin abi talibin alaihi salam imami na farko wasiyi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da yake tabbaci a littattafai shine sai ya ce to ai wannan aiki da usman yasa aka yi ko kuma yasa sa a yi ya ce ko shi kansa ali bin abi talibin haka din ne yadda aka tattaro a tara kira'a da a yi tauhidul masahib din nan ya to shi ma abin da zai yi kenan waɗansu sun nemi akan to ai da akwai wani alkur'ani wanda ka dawwana shi ka tattara shi bayan wafatin manzo kuma ka kawo a cikin masallaci al'umma ba su karba ba to yanzu a fito da shi mana a yi amfani da shi ice babu wani bambanci tsakanin alkur'anin da yake hannun mutane da wannan alkur'ani din saboda haka kenan wannan magana ta imamu ali salam ya tabbatar mana da cewa ai abin da ake yaɗawa na 'yan shi'a suna da wani alkur'ani daban kaga ba gaskiya ba ne kenan babu wani abu wanda mutane za su zo suna faɗa hatta maganar da wancan satin ma ko wancan program ɗin da ya shiga bata wancan shiri mun yi bujiro da wasu bayani da wasu suke cewa wai ainihin alkur'anin yana nan a hannun imam mahadi a ajilallahu ta'ala farajahu sharif so ake lokaci yayi lokacin bayyanarsa shine zai fito da wannan alkur'anin sai zama da shi za a yi amfani to kaga duk waɗannan maganganu da irin abubuwan da ake ta faɗa da kuma maganganu da suka zo a cikin littattafai to kaga wannan babu magana wacce take sahihiya malamai na shi'a gaba ɗaya sun kore waɗannan maganganu wanda ko muka yi ishara a kan cewa idan an ci karo da wasu ruwayoyi la'alla za ka ga ruwayoyi a cikin littattafai littafin nan na shi'a ne ko ba na shi'a ba ne a ce ai imamai na albeta akwai waɗanda suka yi wani maganganu maganganu su yana nuna cewa akwai nukusani a cikin wannan abubuwan da ke tattare da wannan alkur'ani akwai wasu ma maganganu da ake cewa wai ya zo a hadisai cewa wai ainihin ayan misali suratul bakara rubin wannan sura ɗin da take ciki ita ce suratul bakara wato an cire wasu na nata kenan akwai ma wasu maganganu da suke kawo cewa ai a cikin ƙur'anin na haƙiƙa wanda ba wannan da ke hannun mutane ba ai akwai sunayen waɗansu mutane waɗansu ma suka ce a akwai sunan ali bin abi talibin alaihi salam ko kuma imamai goma sha biyu daga ɓangaren ahalbeit duk akwai sunayensu a ciki wanda aka ciccire su saboda haka abin da suke so su nuna shine cewa kamar wannan alkur'ani da ke hannun mutane ba cikakke ba ne kenan to duk waɗannan shibuhohin da nake gabatar mana da su duk fa akwai su da ake ta ɗorawa akan 'yan shi'a kar ku ɗauka wani abu ne sabo wannan abu ne wanda yake tun farkon ainihin al'amari tun bayan wafatin manzo sallallahu alaihi sallam abubuwa da yawa da yawa sun shigo wa'annan maganganu na shibuhohi da yawa sun shigo sai dai lokaci yana tafiya ne ana sake kambama abun ana sake girmama shi to amma mai gaskiyar al'amari to gaskiyar al'amari kamar yadda na yi mana bayani a cikin wannan shiri kamar yadda na ce kuma wannan shiri ba shi kadai a irin yan wannan yan mintunan da ake bashi ba shi kadai ya wadatar wa mutum a ce ya san komai da komai a cikin wannan al'amari na cewa wai 'yan shi'a suna da wani alkur'anin sabanin wanda ake da shi ba amma dai mu muna kokari ne mu ciro da hakikanin amsar da malamai na ahlul baiti na mazaban ahlul baiti suka ainihin tabbatu a kai a kan cewa sun kore samuwar duk wani alkur'ani saɓanin wanda yake hannun al'umma yanzu haka al'ummar nan sunni ne su ko kuma shi'a ne su duk wani guri da ka je ka tarar da alkur'ani itikadin aƙidar da ke tattare ta 'yan shi'a ita ce wannan alkur'ani shine alkur'ani ingantacce wanda yake hannun kowa da kowa to magana mai muhimmanci shine dangane da taharifin ƙur'an taharifin alƙur'ani jinkirta alƙur'ani idan wasu kun ga wasu ruwayoyi suna magana a kai wannan ba yana nufin cewa wannan alƙur'anin da ke hannun mutane ba shi ne alƙur'anin ba saboda wannan magana cin so ne magana a kan ta saboda na ɗan bujiro da wasu abubuwa da suka gabata asalin taharifi na alkur'ani waɗanda wasu suke ƙoƙarin su jinkirta ko kuma su kawo su ɗora a kan cewa 'yan shi'a sun yi itikadi suna da aƙidan cewa alkur'ani an jinkirta shi wannan da ike hannun mutane ba shi ba ne to wannan ba gaskiya ba ne ko da ku ka samu wata ruwaya ko wasu maganganu daga wasu waɗanda suka ce ai malaman shi'a suka kawo to wannan ba magana wannan ce wacce za a dogara da ita ba bisa dalilai da dama waɗanda suka nuna cewa alkur'ani dinnan babu wani dan adam da ya isa jinkirta shi tarifi yana nufin da alkur'ani to idan kuma muka koma ma bisa dalilai na ayoyin alkur'anin kansa mun kawo wasu bayanai na wasu ayoyi daga alkur'ani allah ta'ala ya nuna cewa inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun lallai mu ne muka saukar da alkur'ani alkur'ani shine azzikir din nan kuma Allah ya ce mu za mu kare shi to kare alkur'ani daga dukkan wani nau'i na jinkirtawa dama an aikai zancen jinkirta abu ko kuma tarif da larabci ko jinkirta alkur'ani ana magana ne akan a zo a ƙara wani abu a cikinsa ko kuma a rage wasu abu a cikinsa shine jinkirta alkur'ani to aƙidar mabiya mazhaban ahlibaiti gaba ɗayansu aƙidar shi'a ita ce cewa alƙur'anin nan babu wani abu da aka ƙara a kansa dama ƙari kam babu wani wanda ma ya ce an ƙara wani abu a cikin alƙur'ani maganan ma da ta aka fi kawowa ta shubu haɗin shine ragewa kamar yadda na ma da wani maganganu da wasu suke cewa an cire wai sunayen wasu daga cikin a'imma ko kuma an cire sunayen imamai goma sha biyu an cire sunan aliyu bin abi talib alayhi salam an cire kaza an cire kaza ko kuma a suratul bakara eh, yawanta ya ninka na wannan sura ɗin da muke karanta yanzu sau biyu amma sai aka cire saboda haka kenan duk magana ce akan cewa wannan alkur'anin kamar abin da suke kawa masu shubha din shine bai cika ba kenan an yanke wasu abu an cire wasu abu ba to wannan nau'in na taharifi shi ma malaman shi ba su yadda da cewa an cire wani abu daga alkur'ani ba ba su yadda da cewa alkur'anin nan akwai nakasu a cikinsa ba kuma wannan akwai dalilai da dama kamar na kawo mana zancen allah ta'ala ya alkawari shi ya sauka da alkur'ani kuma shi zai kare shi to akwai kuma ruwayoyin da waɗansu suke riko da su wanda nake ishara akan cewa su ma waɗannan ruwayoyin da suke sun ɗauko su a wasu littattafai ko da kwa littattafan shi'a din ne akan nasabta shi ga wasu malamai na shi'a to waɗannan duk idan suka ci karo da alkur'ani to ruwayoyin ba a amfani da su za a jefa su gefe sannan za a ɗauko alkur'ani a yi amfani da shi wannan magana ce daga imami na shida daga cikin imamin goma sha biyu na ainihin mazaban albaiti din ko kuma imamai na musulmi baki ɗaya suke cewa idan har aka samu wani abu ya ci karo da alkur'ani to a jifa da shi gefe to ala'ayyal wannan bayani na taharifin qur'ani cewa shin qur'ani an rage wasu abu ko ba a rage a ciki ba to yana daga cikin bahasi mai muhimmanci wanda ya kamata a ce an fahimce shi yadda ya kamata to amma lokaci yayi za mu tsaya anan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin shirin amsoshin akida kenan to kuma za mu kai ga shirin na karshe duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da haka barkan kuma da sake saduwar da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shin da kan dubi akan batutuwa da suka shafe harkoki na ƙasa da ƙasa tare da bita a kansu a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan batun ƙuri'ar bakardama da aka gudanar a yankunan kudanci da gabacin ƙasar ukraine waɗanda suka ɓalle suka koma cikin ƙasar rasha da kuma irin abubuwan da suka biyo bayan hakan wani dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu sauri za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin a cikin wannan mako ne aka gudanar da ƙuri'ar raba gardama a yankunan donbass da ke kudanci da gabashin kasar ukraine waɗanda suka hada manyan larduna guda biyu na donetsk da kuma lugans waɗanda suka kaɗa ƙuri'a akan ɓallewa daga ƙasar ta ukraine zuwa ƙasar rasha kamar yadda kuma wasu daga cikin yankunan yankin da suka hada da zaporozhia da kuma kherson su ma suka bi sahun yankunan lugans da donetsk inda su masu kaɗa ƙuri'ar bagardama duk a rana guda inda aka fara kaɗa ƙuri'ar a ranar 23 ga watan satumban da ya ƙare zuwa ranar 27 ga watan na satumba inda kuma hukumomin yankunan suka sanar da cewa kimanin kashi 98 cikin 100 na waɗanda suka kaɗa ƙuri'unsu a dukkanin yankunan sun amincewa da komawa cikin ƙasar tarayyar rasha an gudanar da waɗannan zaɓuka na raba gardama ne a duk lokacin da ake ci gaba da karan fata a tsakanin mayakan rasha da kuma na ukraine da suke samun goyon bayan amurka da sauran ƙasashen yammacin turai a yankunan da aka gudanar da waɗannan ƙuri'ar raba gardama musamman ma dai a yankin zafarozia wanda anan ne babbar tashar makamashin nukiliya ta ƙasar ukraine take an gudanar da waɗannan zabubuka na raba gardama ne a dukkanin waɗannan yankuna kuma jama'a sun fito sosai duk wata cewa dai akasarin mutanen da suke waɗannan yankuna baki ɗayansu na logans da kuma donetsk da zaporozhia da kuma kherson rashawa ne waɗanda suke a cikin ƙasar ukraine wanda kuma tun kafin wannan lokaci kimanin shekaru takwas da suka gabata da aka samu tashashen hankula a waɗannan yankuna tun daga wannan lokaci ne suke kokawa da irin wariya da cin zarafi da suke fuskanta yadda da wasu yankunan ma akan haramta yin magana da harshen rashanci sai dai yaren ukraine wanda kuma aksarin mutanen yankunan gabaci da kudancin ukraine din rashawa ne da suke magana da harshen rasha wanda kuma dama suna iya kada kasar ta rasha ne wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da rasha ta yi ta kokawa a kansu cewa ana cutar da 'yan kabila ta da suke cikin ukraine tsawon shekaru takwas baya ga zarge-zargen da rashin ta yi na yin amfani da kasar ukraine din domin cutar da tsaranta inda rashin ta bayar da rahotanni a lokuta daban-daban ga majalisar ɗinkin duniya akan ayyuka da amurka take gudanarwa a cibiyoyi daban-daban da ake samar da sanadarai masu guba waɗanda za a iya kera makamai da su waɗanda za su iya cutar da kasar rasha kamar yadda ta ambata wanda kuma duk waɗannan sana daga cikin abubuwa da suka taru suka sanya rashan ta ɗauki matakin yin amfani da ƙarfin soja domin ragargaza waɗannan cibiyoyi da kuma kwato waɗannan yankuna da rashawa suke a cikin ƙasar ta ukraine amma ta hanyar ba su damar su gudanar da ƙuri'ar raba gardama da kuma ta wannan hanyar ne za su iya komawa a cikin ƙasar ta rasha bayan kammala zaben raba gardama a waɗannan yankuna ba da jamawa ba a gudanar da taro a wannan juma'a a fadar kremlin da ke birnin moscow tare da halartar manyan jami'an gwamnatin ƙasar rasha da suka hada da shugaba vladimir putin inda aka gudanar da biki na karɓar waɗannan jihohi guda hudu na ƙasar ukraine da suka balle suka haɗe da ƙasar ta rasha an kuma rattaba hannu a tsakanin gwamnonin waɗannan jihohi da kuma shugaba vladimir putin wanda hakan ya mayar da waɗannan yankuna a cikin rasha a hukumance a bisa tsarin dokoki na ƙasar ta rasha baya ga hukuma shugaba putin ya gabatar da jawabi a lokacin da aka rataba hannun inda ya bayyana cewa abubuwa da dama ne suka taru waɗanda suka jawo abin da yake faruwa a ƙasar ukraine sannan kuma matakin da rasha ta ɗauka shine daidai domin kare tsaranta da kuma kare al'ummarta sannan kuma shugaba putin ya bayyana cewa daga lokacin da aka rattaba hannu na haɗewar waɗannan yankuna da ƙasar rasha to baki ɗaya waɗannan yankuna sun zama ɓangare na ƙasar rasha kuma duk wani aikin soji da ukraine za ta yi a wannan yanki to tamkar ta shiga cikin ƙasar rasha ne kuma rasha za ta mayar da martani gwargwadon irin shishigin da ukraine ɗin ta yi baya ga kuma shugaba putin ya gargadi kasashen turai musamman ma amurka da kungiyar tsaro ta nato a kan duk wani gigi da za su iya yi na kokarin shiga waɗannan yankuna da suka balle daga ukraine suka koma cikin ƙasar ta rasha bayan kammala jawabin na shugaba putin an ci gaba da bukukuwa da murna a sassa daban-daban na birnin moscow da ma wasu sassa na ƙasar ta rasha kamar da kuma dukkanin waɗannan yankuna da aka gudanar da ƙuri'ar raba gardama ɗin al'umma sun yi ta fitowa suna shewa suna murna ta haɗe wasu da ƙasar rasha to sai dai bayan faruwar lamarin an ta samun mayar da martani daga ɓangarori daban-daban na ƙasashe musamman ma dai ƙasashe waɗanda ba su ga maciji da juna da ƙasar ta rasha irin su amurka da kuma ƙasashen yammacin turai waɗanda suka fitar da bayanai daban-daban na yin allah wadai da wannan kuri'ar bugar dama tare da bayyana cewa ba za su taɓa amincewa da halascin yin hakan ba sannan kuma za su ci gaba da yin la'akari da waɗannan yankuna a matsayin ɓangare na ƙasar ukraine baya ga kuma amurka da ƙasar albania sun gabatar da wani daftarin ƙudiri a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin kaɗa ƙuri'a a kansa wanda zai yi allah wadai da ƙuri'ar gardamar da aka gudanar a yankunan logans da donetsk da zaporozhia da kherson da suke gabaci da kudancin ƙasar ukraine to amma rasha ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naƙi wajen hana wannan daftarin ƙuduri wucewa wanda hakan ya sa alatilas aka tashi ba tare da an iya cimma wata matsaya a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya akan wannan batu ba baya ga haka kuma shi ma nasa ɓangaren babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa wannan ƙuri'ar bagardama da aka gudanar a cikin yankunan ukraine waɗanda suka amince su balle su koma cikin ƙasar rasha ba lamari ne halastace ba a zaman da aka gudanar a kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya a wannan juma'a ƙasashe goma ne suka amince da daftarin ƙudurin daga cikin ƙasashe goma sha biyar mambobi a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yayin da ƙasashe biyar da gaske har ƙasar rasha ba su amince da daftarin ƙudurin ba yayin da kuma ita rasha ma ta yi amfani da haƙƙin hawa kujeran naƙi ko kuma veto wajen hana wannan daftarin ƙuduri wucewa tun kafin wannan lokacin da ƙasar rasha ta zargi ɓangarori na ƙasashen yammacin turai da yin amfani da dukkanin damar da suke da ita wajen haifar da matsaloli musamman ma da ƙasashe makwabta waɗanda sa kasance jamhuriyi ne na tarayyar soviet da hakan ya haɗa har da ita kanta ƙasar ukraine wadda take da haɗaɗɗen tarihi tare da ƙasar rasha wanda kuma ƙasashen turai a halin yanzu sun raba ukraine ɗin da ƙasar rasha a cikin jawabin da shugaba putin ya gabatar a lokacin da yake karɓar waɗannan jihohi da suka balle daga cikin ukraine suka haɗe da rasha ya bayyana cewa kasashen yammacin duniya suna amfani da dukkanin damar da suke da ita domin raunana kasar rasha saboda karfin da take da shi da kuma karfin tattalin arziki sannan kuma shugaba putin ya bayyana cewa abin take ci ne yadda kasashen yammacin turai musamman ma kasashen da suke cikin tarayyar turai suka zama 'yan amshin shata ko kuma tamkar raƙumi da akala a hannun amurka inda take juya su a sarranta sannan kuma take cutar da tattalin arzikinsu ta hanyar sanya su shiga cikin ayyukan gaba da ƙasar rasha da kuma tabbas wannan lamari ne wanda yake cutar da su da al'ummominsu wanda a halin yanzu kuma duniya ta riga ta tabbatar da hakan kamar yadda su da kansu da al'ummomin nasu suka tabbatar da hakan dangane da batun tarwatsewar bututun iskar gas na ƙasar rasha da yake kai iskar gas ga kasashen turai wanda ya faru a cikin 'yan kwanakin nan rashin dai ta zargi amurka kai tsaye da hannu wajen tarwatsa bututun domin kuwa ko ba komi zai kara raunana kungiyar tarayyar turai da kuma babban abin da amurka take bukata kenan a cikin sanarwar da gwamnatin kasar rashin ta fitar da ke nuni da cewa kafin a kai wannan hari da 'yan mintoci an ga wani jirgin yaƙi mai saukar angulu na amurka yana shawagi a daidai inda wannan bututu yake a cikin teku bayan kuma da 'yan dagoki kaɗan aka je ƙarar tarwatsewar bututun sai dai gwamnatin rasha ta buƙaci a kafa wani kwamiti na musamman domin bin kadin lamarin da kuma tabbatar da waɗanda suke da hannu a cikin lamarin da kuma gabatar da batun a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da dama daga cikin masana dai sun yi imanin cewa gudanar da ƙuri'ar bagardama da aka yi a yankunan zaporozhia da kherson da kuma lugansk da donetsk wani lamari ne wanda za a iya cewa ya yi kama da abin da ya faru a yankin crimea na kasar ukraine din wanda shi ma ya koma a cikin kasar rasha da kuma kasashen turai da amurka ba abu ne mai sauki su iya shiga yaƙi da kasar rasha kai tsaye da nufin ƙwato waɗannan yankuna daga gare ta ba saboda masaniyar da suke da ita na kan cewa lamarin zai iya rikidewa ya koma yaƙi a tsakanin su kai tsaye da ƙasar ta rasha wanda hakan kuma ba zai taɓa yi musu daɗi ba kamar da kuma zai zamanto babbar matsala da ƙalubale ga tsaro na duniya baki daya to jama'a masu lokacin da muke da shirin sikima nan zamu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya To da kuma wannan neman makawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan yammacin sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na gabatar da shirin da ma Abdullahi Salihu Usman Katsina da ya zo mana da labaran duniya muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.